Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Mm A makon jiya an ji yadda hukumomi da ƙungiyoyi ke tantaunawa kan hanyoyin ƙaddamar da wata katin alfarma domin masu bukata ta musamman a jamhuriyar Nijar, wato carte d'égalité de chance a faransance, wacce za ta ƙara wa nakasassu damar samun gatanci a fannoni da dama. To amma kafin mu kai ga wannan batu, a yau ɗin za mu fara ne da ganawar da aka yi a tsakanin shugabannin nakasassu da shugaban majalisar CNSP Janar Chani. shugaban kawancen kungiyoyin masu bukata ta musamman na jihar Yamai Habibu Abdullahi ya bayyana wa wannan shiri makasudin wannan haduwa. masu bukata na musamman eh, na Nijar mu yau ba mu da Eh, wuri na eh, dindindin wanda za a cewa gashi yau aka zo za a ganin masu bukata na musamman ga wurinsu na dindindin da cewa siyaji shi su na abu kaga wannan eh, ofishi babba wanda za a cewa gashi namu ne namu na mu daga kaga wannan akwai matsala dole muka kai wannan kuka muke son to a sama mana wannan wuri na dindindin to kuma kashi tamanin cikin ɗari yau sai mu ga dukkan mutane ne masu ƙoƙari su yi aikin hannu su a ka nasu gudunmuwa don daukar da kansu da kansu za ka ganin mutane irin yadda suka ba da goyon baya na aikin hannu da kuma irin aikin hannu na kalite don ku ma muna son a ƙara bunƙasa wannan aikin hannu masu aikin hannu su aikin da suka yi na hannu ya zamanto zai kida su zai kuma ɗauka iyalinsu mu nisanci hanyar bara eh, na uku shine babban asusu namu wanda aka ce ma fonde su de eh, na person handicap wanda ke kawo tallafi na taimaka ma mutane masu na kasa sai ya zamanto wannan eh, fon an kace su tun 2018 2018 eh, kaga wannan babban bakin ciki na wannan fon in shine aka taimaka ma masu aikin hannu shine ake taimaka ma mutane masu zai neman ilimi mai zurhi su ne ake taimaka ma mutane da yawa ta fanni iri-iri akwai mu da doka da ta ba mu kashi biyar cikin ɗari na dauki ma'aikata to wannan dokan muke son a tabbatar da ita a zamanto masu bukata na musamman masu ilimi in dai ka kai ka da ilimin ka ka da aikin ka ka iya aikin ka to a dauke ka aiki eh, dokar ta yi aiki tsakanin da Allah har ya zamanto da sanki fursan ma ta kai ko difusan kashi goma cikin ɗari shine mu a babban kokan da muke son a ƙara yi mana wannan abun eh, akwai wata doka kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun ka samu laluwa in Marrakesh wani dokiman ne wanda shi ma zai kama ma mutane kamar waɗanda ba su gani ko waɗanda da hannu wanda ya zamanto ka samu matsala ta hannu wanda zai ɗawo cikin wannan dokumen akwai abubuwa da yawa na tallafi wanda zai zamanto mutane za su samu a samu a yi maganin waɗannan matsaloli nasu duka don ko wannan dokar duka mun kwatanta musu ga irin matsalolin da muka taimaka kai ma shugaban kasa kuma muka tattauna bisa kan haka nan. ta To idan muka koma kan katin da ake shirin kaddamarwa shugabannin nakasassu na ƙasa sun dukufa da ayyukan waye kai a game da batun cancantar mallakar wannan kati mai hangen samar da daidaito a tsakanin mutanen da ke da tawaya da sauran jama'ar Nijar. Wannan na matsayin rigakafin dukkan wani yunkurin kutse daga waje. Ganin yadda sautari ake samun masu saka rigar nakasassu a lokutan da wata gajiya ta samu. asusun unicef da ke fafutukar ganin yaran da ke da tawaya sun mori 'yancin da dokokin ƙasa da kasa suka yi tanadi wa yara ƙanana na bin diddigin wannan shiri ga ci gaban hirar da muka yi da sido nuhu umaru na gamayyar ƙungiyoyin federation ta ƙasa unicef ya ɗauki alkawalin ya dafa ma gwamnatin niger domin aiwatar da wannan katin kuma mata da yara su ne na farko ma wanda za su fara cin gajiyar wannan katin za a evaluate a tantance mata da yara dubu hudu da dari biyar da hamsin wanda za a ba su tallafi na shekara uku kamar in an tantance su za a fara ba su kartunan wannan legalite da chance sannan kuma a tallafa musu har shekara uku wanda wata zuwa wata za a yi musu cash transfer kamar kuɗi na za a turo musu yara su samu daman su tafi lokal mata kuma su samu dama su yi ayyuka kamar eh, sabuni da ayyuka dai idan projekin nan ya kare a suna iya daukar eh, nauyin kansu da kansu so mu da muka sa gaba shine waya kanun masu hannu da shuni su kara ba da taimako ga gwamnati saboda gwamnati ta samu ta idar da alkawalin da ta dauka da mutane masu nakasa na biyu shine waye kanu mutane masu nakasa su kansu domin su kula da wannan katin kuma su yi aiki da shi a cikin yadda doka ta tsara kun san a hakikanin gaskiya da dama ana dokoki ana ba kuma mutane masu nakasa waɗansu alhorma amma wata rana sai gani 'yan ba ta gari za su kama alharmomin nan da aka ba mutane masu nakasa sai su ta amfani da shi a lurka su ba su da wata nakasa misali zan dauko maka kaso da aka waye aka ware ma mutane masu nakasa in kamar za a ɗauka ma'aikata a cikin ma'aikata ɗari za a ware ma mutane masu nakasa kaso biyar to malam sulai wata rana sai ka gani wani bai da wani nakasa amma kawai dan san banza sai ka ga ya zo a lokacin ne zai fara neman mu ya nemi kartin ta mambobin mu domin ya je a yi mishi satifikat na shi na kasashe ne kai har da satifika na karya ma muka saba gani wanda aka ma mutane wai su na kasasu ne domin su ci amfanin wannan kada wani mutum ya samu kafa ya shiga domin ya yi umfani da wannan katin saboda katin na gwamnati na hudda arziki ne domin tabbatar da shi to wannan shi ne muke cira ga babban murya ga mutane su masu na kasa idan Allah ya tabbatar da wannan katin mu zamanto mu dukan masu tsaron wannan katin ne domin kada wani ya samu ya yi umfani da mu ya bannata mana kuɗi ah, na gwamnati. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakinmu Siddo Nuhu Umaru da Habibu Abdullahi da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nijar, sai producer Julie Lazarus Grisham, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. Na ƙasa ba za ta sauka sawa. matasa ta shi kai ilimi